And for the Northeast, of course, we can't be there for security reasons, obvious security reasons. But anyhow, we have people deployed. Jami'in zaɓe na ƙungiyar haɗin kan Turai Santiago Fisa ke nuna ƙungiyar za ta raba masu duba zaɓe a duk sassan Najeriya in banda wasu jihohi a arewa maso gabas masu fama da ƙalubalen tsaro. Santiago wanda ya wani taro da ɗan takarar adawa General Buhari ya ce za su tura jami'ai don tabbatar da ingancin zaben. Uh, possible yes. da aka tambaye santiago shin zai gana da shugaba jonathan kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi santiago ya ce kwarai janar buhari ya sake nana ta bukatar gudanar da zaɓe cikin lumana sai dai ya musanta raɗe-raɗin cewa gwamnatin jonathan ta rufe asusun da ake tura masa gudunmawa ina so yi ma 'yan najeriya godiya saboda gudunmawa da suke bamu na buhari support organization wanda ake sayan katin shi a sa an aka karce sai a sa wannan duk abin da aka bada daga naira ɗari abin da ya sama yana zuwa bankinmu wanda shine fast bank wato babban banki mai giwar nan kuma namba na account ɗin shine biyu sifiri biyu shidda bakwai biyu hudu hudu sifili biyar zan sake faɗi bank ɗin shine fast bank a uh, plc na gode kwarai da gaske waɗanda suka bada kuma waɗannan kuɗi da kuke aiko mana su muke amfani da su kuma kamar yadda na faɗi duk kowane naira ɗari ya shiga ko naira ɗaya ba zai fita ba sai na sa hannu saboda haka ni nike amfani da waɗannan kuɗi a tafiye-tafiye na da aikin yakin neman zaɓe da nike yi in ba a manta ba sakataren wajen amurka john kerry ya yi gargaɗin hana duk wanda ya tada fitina a dalilin zaben izinin shiga amurka Sale Shehu Ashaka, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.